Assalamu alaikum sunana Lawal N Muhammad. To, alhamdulillah wannan taro taro ne mai mahimmanci. Idan muka yi la'akari da abin da ɗan ƙwairo ya faɗa a waƙa ya ce firimiyan jihar Arewa Amadu abin da kai ma Najeriya har ƙasa ta naɗe ana tuna ka. to wannan kawai in muka kalla haka abin yake kuma wannan magana da wannan mawaƙi haka take har ƙasa ta naɗe ana cina saddauna kullum ana saddauna ana cewa ai koyi da halin saddauna amma har yanzu shugabannin nan namu na najeriya ta yau ba su kwaikwayi halin saddaunan ba me halin saddauna gina al'umma kawo ci gaba a ƙasa kula da ilimin yara amma har yanzu shugabanninmu kullum surutunsu a'a mu zo mu koyi da saddauna mu koyi amma har yanzu ba su ma kamo hanyar da za su eh, su kwaikwayi saddaunan ba. Salamu alaikum sunana Sama'ila Tsiga. A'a ba rayu lokacin nan ba gaskiya ban san lokacin ba amma dai ina da samun labarinsa. gaskiya abin da ya kamata a nan shine manyan mu shugabannin mu ne su kasance suna koyi da sardauna nan ba wai a dinga cewa sardauna sardauna sardauna amma duka shugabannin mu yanzu ba su koyi da da abin da sardaunan yayi su kuma su yi mana sannan kuma bayan haka kaga kamar makarantu akwai ABU da sauransu haka duka sardaunan shi ya asasa su amma kuma a halin yanzu da ake ciki kila yawanci ma maimakon a ci gaba daga inda sardauna ya aje sai dai komai yake koma baya kuma a hal muna da shugaban nan a yanzu sunana muhammad tukur ibrahim sardauna jarumin mutum ne mun rasa irin shi har yanzu saboda shugabannin da muke da su a yanzu a wannan lokacin kullun taro suke kullun shan shayi suke kullun maganar sardauna suke amma mun rasa sardauna har yanzu idan muka duba irin ayyukan da sardauna ya ɗauko allah ya mai gajeren kwana da yanzu najeriya dole mu haɗa kanmu da ingila amma yanzu ba musamman da wace ƙasa za mu haɗa kawunan mu ba mu ba mu san sardauna ba waɗansu su ma su suka san sardauna dan ya shiga cikin aji ya ce waɗannan ku ingila waɗannan ku yi amerika yanzu ko su sai dai su kai su ingila su kai su amerika su sun zama sardaunan kansu kenan ba su yi ma koyi da wancan ba saboda haka ni ina ganin ma su daina taro kawai su kuma daina tunawa da sardauna suna bata mana rai Don mu idan suka yi to kullum ran mu ɓaci yake don ba mu fahimci komi game da su ba su suka san sardauna ashe ku su ya kamata su bi hanyar sardauna mu kuma masu tasowa sai mu bi hanyar su daga nan har Najeriya ta kai yadda ma ba kowa yake tunani ba assalamu alaikum na Saminu Umar Alajawa to gaskiya abinda mu ce taro ne wanda ya kamata ma a ce mun yi juyayi saboda tun da ya wuce ba a samu shugaba wanda ya kai shi ba sai dai kamantawa da a ce misali ya kusanci waɗannan shekarun ma'ana Allah bai karbe shi ba a wancan lokacin ya dan nisan kwana to da Najeriya da muke a yau ba ita bace a yau da wata Najeriya ce ta daban wadda dan Najeriya zai san cewa shi dan Najeriya ne amma ga shi kamata yi ma a ce ana zaman makoki ba magana ko a ce a haɗu a yi wani murna da sauransu ba saboda abu ne na damuwa rasa su da aka yi shi yasa muka shiga cikin irin wannan yanayi da muke a yau ban san shi ba labarin shi aka bani saboda haka ko da baka san sardauna ba ma'ana ko sai bayan da ya wuce aka haife ka to in ka taso dole zaka san cewa shi sardauna zaka san waye sardauna a labari kawai